Bayan Mali da Burkina Faso ne mataimakin Firaministan Rasha Alexander Novak ya sauka birnin Yamai a ƙarshen mako inda suka gana da hukumomin ƙasar. Euh, euh, ya ce mun yi tantaunawa mai armashi da shugaban majalisar CNSP da Firaminista Lamin Zen. Shugaba Putin ya ba da umarni a ƙarfafa hulɗa da ƙasashen Afirka musamman mambobin ƙawancen IOS. Nijar na daga cikin daɗaɗɗun ƙawayen Rasha waɗanda hulɗarsu ke tasiri sosai kan tafiyar duniya. A yanzu mun shiga ayyukan sake buɗe ofishin jakadancin Rasha a Nijar, mun kuma yi magana kan ayyukan da ka iya shafar 'yan kasuwar Rasha a fannin makamashi da sufuri da noma da ma'adanai. Dukkanmu mun amince mu fara waɗannan ayyuka idan so samu ne nan ba da daɗewa ba. a fadar firaminista tawagar ta rasha ta gana da jami'an gwamnati da 'yan kasuwar nijar a kan batutuwan da suka shafi harkokin kasuwanci a tsakanin kasashen biyu da ma batun saka hannun jari shaibu cambiano na daga cikin shugabannin 'yan kasuwar import export da suka halarci wannan zama ga fannin noma ne fannin transport ne fannin min ne da fannin na'ura electronic ta biyar ga fabriyaro eh, na ali dubu biyu da biyar kamar masu kuna mutanen eh, rishi Za su zo Nijar mu tantana fatan mu su kama muna mu ma mu samu mu bunkasa eh, arzikinmu. Eh, kar su je su kawo kondishin-kondishin da yawa wanda ba mu mu yi aiki. A kan batun tsaro jami'an kasashen biyu a ƙarƙashin jagorancin ministan tsaron Nijar Janar Salif Modi da takwaransa Yunus Bek Yevkurov sun jagoranci zama kan inganta hulɗar tsaro fannin da ke kara kusantar da gwamnatin Moscow da hukumomin Nijar tun bayan juyin mulkin 26 ga watan Yulin 2023. Masani kan sha'anin tsaro a bas Mumuni na hasashe kan yiwuwar Nijar za ta mori wannan alaka. Kullum Rasha tana bugun kirki da cewa ita eh, ƙasa ce wadda bata taɓa mulkin mallaka ba eh, tana alaka da kasashe matsayin ƙasa da kasa eh, kuma su waɗannan ƙasashen na yankin Sahel kwandishan da sun ɗora in suna son ya da su sai na am da abubuwan da su suke nufi da cewa shi ne eh, mafita ne tefan ƙasa kenan rashi ana tsammanin ta ɗauki eh, ƙasashen afirka kamar ƙawaye kowace ƙasa tana da inci a matsayin ta ƙasa da ƙasa eh, kenan muna yi tsammanin cewa tabbacin nijar za ta more hulɗa da ita ta rasha rangadin mataimakin firaministan na rasha ya wakana ne a daidai lokacin da ƙasashen afirka ke ƙara kwance ragowar igiyoyin mulkin mallaka daga wuyansu inda a baya-bayan nan cikin yanayin bazata chadi ta sanar da kawo ƙarshen hulɗar tsaro da faransa mai sansanin soja sama da dubu a jamena yayin da shugaban senegal basiru jomai fai ya bayyana fatan ganin faransa ta rufe sansanoni biyun da take da su a ƙasarsa domin abin da ya kira tabbatuwar cikakken 'yancin kan ƙasa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.